Hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta umarci kwamishinan 'yan sanda na jihar Borno, Mr. Domian Chukwu, da ya min cikakken karin bayani abin da ya faru. Kuma na tambaye shi, da gaske ne 'yan Boko Haram sun sace wasu 'yan sanda mata guda goma sha ɗaya? A'a, wannan maganar ƙarya ne. Zan iya tunawa a ran ashirin ga wata wata jami'armu mai mukamin saja ta rasu an ɗaugawarta don kaiwa garin su don mata sutura kuma kasan tun da aka buɗe hanyar maiduguri zuwa dambowa ba a iya bin wannan hanya ba tare da rikiyar sojoji ba kafin daga bisani ake haɗawa da mu 'yan sanda akwai wani gari da ake kira lassa a karamar kumar askira uba kuma hanya mai ɗan sauki shine daga maiduguri zuwa dambowa daga dambowa zuwa chibok zuwa askira kafin a isa lassa kuma sau ɗaya ake bin hanyar a rana to yalla bai na fahimci wannan shimfiɗa da kamana za mu so sanin cewar wai shin me ya faru ne. There were two over well over 200 vehicles in the convoy. When they got to that point, they were ambushed Akwai sama da motoci 200 a cikin wannan tawaga a wannan rana. Cikin wannan tawaga ana cikin tafiya a cikin daji kwatsam sai yan Boko Haram suke musu kwantan bauna. Direban da ke tuka motar kayakin margayar aka harbe shi a baya ya lalaba ya fito daga cikin wannan mota ya tsere. Sajan dan sandan da shi ma ke jagorancin wannan tawaga shi ma an harbe shi ya mutu. Kuma Boko Haram sun ɗauke bindigarsa. Dan uwar margayar da ke cikin wannan mota shi ma an harbe shi aka mai rauni. Akwai kuma wani dan sandar mu mai ɗauke da bindigar bindigar barkonon tsohuwa eh, da shi kuma har yanzu ba mu gan shi ba to yallaɓai su boko haram sun ce sun kama 'yan sanda mata guda goma sha ɗaya a cikin wannan motar da ka ce an harbi direban ta, gaskiya ne wannan Other way wishers who took advantage of uh, displaced in the Lord. These women are either, some of them are relations of, uh, took advantage of the state and joined the Lord. Me, I'm not accounting for those ones because they don't work under me and I don't know how they enter. sauran yan uwa da abokan arzikinta da suka yi amfani da wannan dama suka shiga wannan motar ba ni da ta cewa a kansu don ba sa aiki a ƙarƙashi na kuma ban san yadda aka yi ma suka shiga cikin wannan mota ba don haka in ban da yan sandan nan biyu da na gaya maka babu dan sandan da muka rasa apart from these two eh? yes These two personnel I told you, yes. no police personnel, no police personnel is missing. Kalaman kwamishinan 'yan sanda na jihar Borno kenan, Mr. Domin Chukwu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.